Addu'o'in Fulani makiyaya kenan a yayin wani gangamin da suka gudanar a MGC Jada Seku da ke birnin Yamai don neman mafitar mawuyacin halin da suka shiga. ɗaruruwan Fulani makiyayan da suka amsa gayyatar ƙungiyar Aren sun koka akan abin da suka kira wariyar da suke fuskanta a sahun dangi. Misali na baya-bayan nan shine wanda ya biyo bayan ƙazamin rikicin da aka fuskanta a farkon watan nan na Nuwamba a garin Bangi da ke yankin Tawa. Kamar yadda Haruna a bar shi ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar makiyaya ta Aren ya yi min ƙarin bayani. Wani bi ɗan haɗa ne kaɗan tsakanin mutum da mutum shi ki tashi sai amma maye duka gidajen hillani inda ake kashe yara da mata da tsohin mutane su su aka yi kashe a cikin wannan abin shi shine muka ce ya kamata mutane su bambanta dan dume da dan kubewa wanda ya yi laihin shi laihin shi ta ci shi ya yi shi wanda bai yi laihin shi ka abin ya shahe shi kun yi eh, an yi yanzu wata guda a nan bangi abin da aka yi don ko mutane suka ɗauka kaman faɗa ce tsakanin makiyaya da manoma allan baram babu abin da an ka yi faɗa ce tawai ta ƙiyayya ta ƙabilanci aka yi aka zo cikin gari babban birni fa tun da akwai kwamsari akwai komi a polisai akwai su ana shiga gidajen hillani kawai ana tsinta ana sa ah, kara da essence ana sa wuta don mutane na mutuwa kurmin musu na kokoniya. Kungiyar Hulani makiyaya ta ce a yadda abin ya kamari a yau an kai inda ko harin ta'addanci aka kai a wasu yankunan Nijar Fulani makiyaya ake ɗorawa alhakinsa. Malam Bubakar Jallo wani jagora a kungiyar makiyayan yankin Tilaberi mai makwabtaka da kasar Mali ya bayyana cewa ga manya waɗansu suna cewa mu jawo bahillaci bahillaci mu jawo mar maganganu an yi shi da yawa ina ga shine cikin kanun mutane yau ko ina cikin gari ma in ka huce mutane sai a dibe ka kamar kai dan mujawo ne ni da kaina mai muku magana kun san da sun kama ni a sunan bisa mujawo kenan abubuwa wanda yana bata kasa nan harakan mali babu kabila wanda bai ne kenan bai kamata a tuka kabila guda a ce su ne abin da ya bata mali mu yi hattara kai ya bata mu yanzu dai kungiyar ta yi kiran shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya tsawon bakinsa don kubutar da Fulani makiyaya daga halin da suke ciki a yau a wannan kasa. da yake kungiyar ta Aren ta ce a shirye take ta ɗauki matakan shari'a zuwa kotunan ƙetare idan matakin sulhu ya ci kasar demokrasiya muke demokrasi ta ba da hanya mutane in sun ga abin da ake ba daidai ba su haɗi kuma su kai ma don a yi shari'a yadda kamata kuna da niyyar kai kara cewa kenan ana gwada muku wariya a ƙasa sase kalar wannan ba shakka in dai ba tsaida ba tabbas ne za mu kai ƙara kuma in mun gama ba shari'a ba ta yi nan muna ƙetara zuwa ina zuwa sai da yawo kuka zuwa cpi e ma tunda haka ne kamar yadda doka ta bada ita za mu bi ya zuwa yanzu gwamnatin Nijar bata ce komai ba a hukunce akan korafe-korafen na Fulani makiyaya sai dai abin tuni a washe garin faruwar rikicin manoma da makiyaya da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 20 a ƙauyen bangi da ke yankin tawa ministan cikin gidan nijar basu muhammad ya lashi takobin hukunta duk wani wanda aka samu da hannu a wannan aika-aika sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar